gabar na samo sa'a mai wakilin garin mu ya kwace na yamma na samo sa'a mai wakilin garin mu ya kwace na arewa na samo sa'a mai wakilin garin mu ya kwace na kudu na samo sa'a mai wakilin garin mu ya kwace na sama na samo sa'a mai wakilin garin mu ya kwace na ƙasa na wuf na wura-wura na wuf na cap na cap ko mutuwa duka wakilin garin mu ka zo ka kwace